shan ma ai yana da fasalinsa irin wannan kallo haka kamar Allah isa ba za mu sake haɗuwa ba abin ne sai ana gyagijewa ana sara shekaru wallahi ta ba sai na ga shin koma kamar ya shekara 20 daga faɗin gaskiya sai kije ya zama kari dan mutum mai juya halin ɗaukar jinsin al'ada kamar gudun cin ayaba me amina amina ya ina son wannan kenan ah, a da wahala ka ba goggo ka bar shi wallahi Allah ko to ba na nagode ayabar zumunci sun shirya sirri cikin yanayin shirin damfara don ka zama ka dina fa suwa ne kin fi karfin hukuma ne ba ba ko ban ma wargiya ne babu abin da ya dame ni ita fitina a kwance take duk mai tayar da ita Allah ya tsine masa wanzartuwar dabarun shirin yana da labarin suna akai a mata ture ka gatsiya sai ka rika wani magana wan wan wan wan ke wan wan wan na yi miki wan wan wan ture ka gatsiya daga kamfanin AUK Inter a daidaita sau kar ka a daidaita sau akwai wanda suka je makama da a daidaita sau kai da sai ka tafi can kai ka je ka kare amame ture ka ga tsiya so idan ya sarke masoya a ko da yaushe ba sa so su yi rabewa jigo na rayuwa shine so a zuciya ake gane so kowa a rayuwarsa yana so shiga shaugin so jirgin so na hau wani lulawa ture ga tsiya kakana fa na ba naira dubu ishirin na zance a kawo min kuma ki ce ba a kawo kuɗin auren nan nan gidan ba an mata aure aure na Allah wanda Allah ya ga dama da shi dole mu taba ganin wahalhalun duniya ya dame mu dole mu ga azabar bakin cikin alkali bacin ran ma'aikata dole mu ta ganin azabar wahalar mai ba amana sun zo da salo sun zo da siga cikin yanayin bukata mashirin awwal uba kwakwatawa dama na tsohon da ya kafa kuɗin aure kakansa ne tsayawa ta kuma umarnin fita shirin yana fita ta hannun nuna shirin neman shi ka kalle shi sunan shir ture kaga tsiya ƴaƴan makwasa sun shiga uku wallahi sai dai ku killata ƴaƴanku duk mai ƙaya killata ɗansa duk mai ƙaya killata iyalinsa sai an maimaita abin da aka maimaita 1998 a bikin sallar mawa mawo ana bikin sallar na kasassu ture ka gaskiya